Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To ga cikakkun labaran duniyar. Fastan nan ba Amurke da kasar Turkiya ta sake shi bayan ya yi zaman gidan yari tsawon shekaru biyu. Ya gurfana a gaban shugaban Amurka Donald Trump a ofishinsa na Oval Office a fadar White House a jiya Asabar. Kuma ya yi wa shugaba Trump addu'a Allah ya kara masa hikima. Andrew brinson malamin addinin Krista ya kuma bayyana matukar farin cikinsa ga matsin lambar da gwamnatin Amurka ta yi wa Turkiya hatta yi nasarar kwato shi. Brinson tare da iyalansa a ofishin shugaban kasar ya ce suna gode wannan gwamnati kuma suka ce lallai gwamnatin nan ta yi musu yaƙi. Trump ya ce mutumin da ya fito daga gidan yari a Turkiyya tsakanin sa'o'i 24 ya tsinci kansa a cikin fadar White House lallai wannan babban al'amari ne. Trump ya gode wa shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan akan sake brinson yana mai cewar babu wani kuɗin fansa da Amurka ta baiwa Turkiyyar. Turkiyyar. shugaban amurka donald trump har yau ya faɗa a jiya asabar cewa baya jin daɗin abin da ke faruwa game da ɓacewar ɗan jaridan saudi arabia jamal kashogi yana mai cewa ta da yiwuwa an kashe shi kashogi wanda rubuce-rubucensa suke sukan lamiri ga yarima muhammad bin salman ya ɓace ne tun lokacin da ya shiga cikin ginin ofishin jakadancin saudi arabia a birnin istanbul a ranar biyu ga wannan watan oktoba ya kamata ya zuwa yanzu mu san abin da ke faruwa ya ce da farko wannan shine abin da muke tunani saboda mun zaci ba a kashe shi ba amma tana yiwuwa abubuwa sun ɓace saboda irin batutuwa da muke ji in ji shugaba trump yana faɗa manema labarai a fadar white house shugaban na amurka donald trump ya yi kashidi cewa akwai jan kunni mai radadi ga saudi arabia idan har aka tabbatar da an kashe dan jaridan saudiyar a cikin ofishin jakadancin ita saudiya a istanbul a ƙasar turkiya wasu fashewa guda biyu a garin baiduwa na somaliya sun kashe akalla mutane goma sha biyar kano wasu talatin kuma suka jikata ministan watsa labarai a jihar kudu maso maso yammacin kasar ugas hassan abdi ya ce wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu ne suka kai wannan harin yayin da suke saye da damara dauke da abubuwan da ke fashewa ya ce jami'ai na nan na ci gaba da tantance mutane da fashewar ta shafa kungiyar ta'addancin alshabab mai mai alaka da alkaida wacce take rike da wannan yankin baiduwa tsakanin shekarun 2009 zuwa 2012 kafin dakarun gwamnatin ethiopia ta kore su daga wurin ta dauki alhakin kai wannan harin wani da ya sha da kyar ya faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa wani dan kunar bakin wake ne ya jefa gurineti a wani wurin cin abinci da jama'a suka taru ya kashe akalla mutane biyar kuma ya jikata wasu da dama ya ce matashin ya tinkaro su ne kuma ya jefa musu wannan gurnetin a cikin wurin cin abincin da ke jike da jama'a ya ce an dai harbi maharin kafin ya tada bam din da ke jikinsa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe akalla mutane goma sha uku wasu 21 kuma suka ji rauni a wani harin da aka kai a wurin taron gangami na zaɓe a yankin arewa maso gabashin afghanistan a jiya asabar da rana jama'ai a lardin takar sun ce galibin mutanen da harin ya rutsa da su fararen hula ne sai dai wasu 'yan sanda biyu da suke ciki da kuma wani jami'in hukumar leƙen asirin afghanistan ta nds mai magana da yawon 'yan sandan lardin takar da ake kira halil asir ya ce wasu abubuwan fashewa da wata babur ne ta ɗauko ne suka tarwatse a cikin taron jama'a inda nazifa yusuf 'yar takarar majalisar dokoki a zaben kasar take taron gangaminta sai dai harin bai taba ita 'yar takarar ba sama da mata 400 ne suka shiga takara a zaben majalisar dokokin kasar wanda za a yi a ranar 20 ga wannan watan oktoba sama da mutane 2,500 ne suke fafatawa a zaben kujerar majalisa 249 sai dai an keɓe wa mata kujeru 68 wanda su kaɗai ne za su yi takara a kansu amurka da taliban sun yi wata sabuwar zama ta huska da huska a cikin wannan mako a katar inda bangarorin biyu suka ci gaba da tattaunawa akan maido da zaman lafiya a yakin afghanistan da aka kwashe shekaru 17 sha bakwai ana yi duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa shirin zaɓe ko naɗi wanda ke duba lamuran da suka shafi zaɓe don gano adalci ko korafi a mulkin demokuraɗiyya. Na ku sabon madugun shirin Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Jan kafa da rashin jituwar siyasa sun jawo APC a jihar Zamfara rashin samun damar tsaye da dan takarar gwamna, amma helkwatar jam'iyyar ta ce sam za ta mika sunayen 'yan takarar. Ba mukami na na shugaban matasan APC arewa maso gabas ne bayan nasarar zaben fidda gwani a zaben majalisar wakilai daga Taraba ba, yanzu Kasimu mai gari. Logar zaben sak da wasu ke cewa ya yi musu tsakiyar da ba ruwa, a wasu jihohin sun ce haka za su sake maimaitawa. Dan takarar APC Inuwa Yahaya zai shigo filin. Me ya kawo mai neman takarar dan majalisar dattawa daga Bauchi ta Arewa Abuja yana rike da takardu da bitar nasarar da ya ce ya samu amma ba a sanar da sunansa ba waɗannan da kuma akalla yadda ɗaya daga 'yan takarar pdp na majalisar dattawa daga kaduna da ya faɗi zaɓe amma yana murmushi za su zo muku cikin shirin da yardar allah mun ba ku labarin dalilin da ya sa hukumar zaben najeriya inec ta ce lokaci ya kurewa apc a zamfara wajen mika sunan ɗan takarar gwamna saboda rashin gudanar da zaben a wa'adin lokaci na bakwai ga watan nan ga ma bayanin kakakin hukumar aliyu bello dangane da zaben fidda gwani a jihar zamfara tuni hukumar zaɓe ta tura jam'iyyar apc takardar shawara ko gargaɗi cewar muddin ba a riga an kammala zaben fidda gwani ya zuwa ranar bakwai ga watan oktoba ba to dama ta wuce mata nan take dai shugaban apc adam zoshimale ya ce za su mika sunayen yan takara daga zamfara dan wa'adi bai wuce ba kuma ma don fayyace matsayar sakataren walwala na jam'iyyar ibrahim masari ya ce za su bi duk hanyar da za a karbi sunayen mu muna ganin cewa ba hankali ba ne ba ko ba birgewa ba ce ba ba demokaradiyya ba ce ba kawai don muna son a fito dan takara mai goyi bayan aje a zubar da jinin mutane A wancan ma na farkon har wajen kusan mutum shida sun mutu a jihar zamfara so shi kenan saboda kawai kada hukumar zaɓe ta ce mana mun yi eh, taron fitar da gwani mun kasa shi kenan sai mu ce aje a ci gaba da yin zaben nan da za a kashe rayukan duk mutanen da ke zamfara to ba zai yiwu ba. Zan yanzu idan kuka mika sunayen nan eh, ko kuka mika sunan dan takarar ku na gauna hukumar zaben ta ki karba me za ku yi? ai ba ta isa ta ce ba ta amsa ba kuma zaɓe waɗansu mutane suna son su yi amfani da ita za mu je kotun ya yi tun yanzu mun san inda suka nufa amma dai za mu je kotu don mun eh, eh, shari'ar ta musu birki in har mun kai musu ci ba kansa ba. Za mu jira mu ga yadda za ta kaya tsakanin hukumar zaɓe mai zaman kanta da jam'iyya mai mulki. Kasimu mai gari shine shugaban matasa na APC Arewa maso gabas da ya samu nasarar samun takarar majalisar wakilai daga Taraba. Ya ce mukaminsa bai masa tasiri wajen samun tikiti ba. Akwai dan uwana shi ma shugaban matasa na bangaren Arewa maso west me ake kiran shi da Hausa ka sani ba Fulatani ne. Arewa maso yamma ya nemi takarar nan bai samu ba. Inda amfani da kujera ne zai sa kowa ya samu to da shi ma ya samu. Ba wani abu bane jama'a na ne suka yadda da ni suka amince suka fito suka zabe ni da Allah ya kaddara zan samu akwai wanda ya tsaya takarar nan a yankin donga da takun da usa comrade murtala garba ya rugo nan ofishin sashen hausa yana cewa kana da hannu cikin da ka taimake shi da ya samu nasara ya ci kuma sai aka ture shi aka kawo sunan wani wanda ya ce na uku ma ya zo ni ba dan takun bane ba dan donga bane ba dan usa bane ni dan nodan taraba ne ni dan jalingo da yoro da zinne takara don haka ni a matsayina dan takara ba wanda zan iya taimakawa don nima ina faɗin kaina shi wanda ka kayar a takarar nan ya nuna bai ba zai ɗau mataki na gaba yadda za a dawo masa da nasararsa ko kujerarsa mu tara muka yi takarar nan in mutum ɗaya ce bai gamsu ba ko biyu yana da haƙƙi amma dai abin da nake cewa ya bi ka'ida wurin neman haƙƙin shi. Ya za ka yi ka wa kai da kai nasara kake ba wani hanyar da zai biyo ce ka'ida zai biyo ce ta wuce hanyar da zai biyo ture ka kai ma daga mukami ya samu. To ai ba ina zaune zai zo hauni da duka ne ba zai zo ya hauni da duka ba ai ka'ida da nake cewa ya rubuta kokensa ya kai ga kwamiti da shugabannin jam'iyya suka kafa na sauraron wannan koken ko dai mukamin jam'iyya baya ba wa mutum nasara apc ta ba wasu daga 'yan majalisar dattawa tikiti kai tsaye ba hamayya musamman shehu sani da hakan ya tunzura gwamna nasiru yan rufa'i da baya ɗanyen ganye da sanata ba daidai ba ne yaudara ne da cuta ka san dama ba za ka bari a yi takara ba za ka ba wani tiket ka bari mutane su je su ɗauki kuɗin su su sayi fom su je a yi musu screening a kowane suka kwana biyu uku nan abuja ana tantance su to me amfanin ai gari tun farko a ce mun faima wayannan alkawari ba za mu yadda a kada su zaɓe ba dan kowa sai ya zauna gida ba sai ya yi ɓannan kuɗin shi ba kwanan nan ne aka fara wannan kokarin yin mulkin kama karya din kuma dole a tsaya a yi tunani a daina yin shi domin gaskiya ana kawo mana matsaloli wuraren da babu su in aka bari aka yi zaɓe tsakani da Allah wanda ya san ya ci ya ci wanda bai ci ba in ya san an kada shi tsakani da Allah babu wani korafi ba faɗa jam'iyyar nan babba ce in muna da gwamnati wanda ma ya fada zaɓe za mu iya samun wurin da za mu makala shi amma irin wannan abu wanda a zo a yi ma mutane zalunci bai kawo zaman lafiya bai taimako wurin cin zaɓe yanzu shehu Sani da ya kada wanda na ba goyon baya yanzu me yasa ke jin tsoron a je a yi zaɓe me yasa sa a hana kowa zaɓe sai shi ni ba na bakin cikin wani ya ci zaɓe duk wanda al'umma suka zaɓa zaɓen Allah ne kuma zan ba da goyon baya amma a je a yi zaɓe domin in san waye mutane ke so ni abin da kawai nake roƙon jam'iyya su la'akari da shi su yi kenan in kuma ba su yi haka ba to muna cikin matsala domin muna daukan kujerunmu ne wanda za mu ci zaɓe kila mu ba wasu jami'u a kotu. A zahiri da APC ta ɗau matakin ne don sakawa 'yan majalisar dattawa da ba soya sheka da bukola saraki ba da hakan ya taimaka wa rinjayen jam'iyyar. Mulika batun zaben sak da wasu ke da ra'ayin in yayi amfani a 2015 to banda da 2019. Dan takarar APC a jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce suna nan kan wannan loga. Jam'iyyar APC jam'iyya ce tsaftatacciya kowannen mu a ciki zakaran gwajin dafi ne. In Allah ya yarda a inda muka tafi a tsarin nan da fahimtar da muke da shi da haɗin kan da muke da shi sak za mu yi APC daga sama har ƙasa mu kawo shugaba Muhammadu Buhari ya dawo. Muhammadu Inuwa ya haya kafa gwamnati a jihar Gombe duk sanatocin mu su zo, reps in mu su zo, house of assembly su zo to wannan shine sai mu yi sama da ƙasa da yardan allah kuma za mu yi wannan mu zuba mu gani zuwa yanzu ka gamsu da yadda hukumar zaɓe ke taka rawa to abubuwan da nake gani hukumar zaɓe kanta tana canza tsari da fasali wannan tsari yana kwantarwa jama'a masu son zaɓe ko kuma wanda suka kai su zaɓe ko abin ba su kwanciyar hankali amma duk da haka yana da kyau a dinga duba domin tuna baya ne roƙo a waiwaita a tuna kura kuran baya domin a yi gyara hasali ma dalilan da suka sa na bi kadun jama'a domin an tsaye da ni takara mun yi zaɓe zaɓe na gaskiya ga halamu ga komai amma aka je garin rubutu aka tursasa jami'an tsaro suka ba da haɗin kai wasu suka cutar da mu aka kwace mana nasarar zaɓe to don haka wannan su ne abubuwan da ya kamata a tsaya kuma in allah da talakawa kunnen su sun ji mun musu hudu ba sun ɗauka da a kasa a tsare a raka Abauci kuma Usman tuggani da ya gwada takarar majalisar dattawa daga arewacin jihar ya zo ya karanta min wannan sakamako. Bayan ya mika kwafin korafi APC da ya ce an sanar da suna abokin takararsa ne. Yanzu in ka duba kaman gamawa local government ni na da kuri'a dubu ashirin shi kuma Adamu Bulgaciwa yana da ɗari biyu da talatin da hudu ga sunan ga zaki ni na da dubu goma sha biyu shi yana da ɗari takwas ga shirin local government na da dubu goma sha daya shi adamu bulkaciyo yana da dari uku da sittin da bakwai ita gaɗau local government shi yana da dubu shida ni kuma ga nan ina da ƙuri'a dubu goma sha hudu haka dai za mu yi ta tafiya zan iya nuna duka wayannan ƙuri'un local government ɗin da ya ci kwaya ɗaya ce local government din shi katagun local government inda shi adamu bulkacuwa ya samu dubu bakwai ni kuma na zo na biyu da dubu shida saboda haka wannan abu ne wato abin mamaki a gare mu tunda duk duniya ma ta riga ta san mu muka ci zaɓe akwai 'yan kwamiti ɗin su kansu mun yi magana da su sun ce umarni aka ba su cewa su je su ce adamu bulkaciwa ne ya ci zaɓe. waye ne ba su wannan umarnin sun ce ciyaman ɗin jam'iyyar adamu tsoshen wanda shi ya ba su wannan umarni cewa a sashi adamu bulkaciwa Su wannan a wajena ne abun mamaki ne kwarai da gaske sun ga yanzu ya ka ɗauki jam'iyyar apc to abun nan dai yana bayan mamaki ni dai yanzu kaga ina tafiyan nan tun 2006 a anpp na zo na yi tafiyan nan na yi takara a cpc na dan majalisar wakilai daga gama local government an murɗe mana zaben mu pdp ta mana abin da ta ga dama lokacin mun yi hakuri mun zo mun shiga apc so abu ne abun mamaki a wajen mu a ce wai jam'iyya da muke cewa mu mu ne 'yan adalci da gaskiya da kwatan kamantawa abin da ya kamata a ce kuma mu a jam'iyyar mu ana irin wannan sannan akwai korafe-korafe da yawa daga gani mutane suna ta korafi cewa jihohi daban-daban ana cikin irin wayannan matsaloli wannan ya ci an kwace wannan abubuwan namu dai ba daɗi ko kana haka fa sai a jira ga yadda kwamitin duba korafin abc gargashin farfesa bo zai warware ta kaddamar ko ko za ta kai ga zuwa kotu barista ibrahim bello da ya nemi takarar dattawa a pdp a jihar kaduna kuma bai samu nasara ba ya dawo abuja yana murmushi in cancanta ne na cancanta saboda ina da ilimin da kuma na taba zama a wannan wuri so don haka in rabona ne zan samu in ba rabona ne ba zan samu ba da kai sa ban samu ba na mutum yana da rai matasa ta mamaki amma duk wanda ya irin wannan mugun wasan bai san lafiyar kanshi ba bai cancanta ma kanshi ba to babu shakka kashin aliyu ka kil daga baɗin sakamako ka ji mutum an nemi shi asibiti wannan gaskiya me kawo batun lafiya kuma a ce eh to ai harkan siyasa sai da lafiya don babu yanda za a yi kana manaje ka je ka irin wannan mugun wasan saboda da dama ka ga yanzu aka zamfa daga wasu sai yanzu na asibiti wasu na asibiti suna ana neman ana neman ba kowa zai sauri amma mutum da muka takara mun san wasu na asibiti yanzu saboda mene sun ga sanya asara suka sa abin da suka bai a cikin duhu wanda ba jami'a ce ka je gaba wani kwandala amma ka je ka bayar kuka san biyan bukata ba mamaki kana ba da shawari duk dai mai hawan jini ko wani abu ya guji shiga harkar eh, siyasa eh, eh, ah, to idan kana da hawan jini kana wani ciwo ai ba sai ka gaya ma kanka ba kuma su wasu ya gaya maka ba kai ka san cewa lafiya shine nan ba a komai a rayuwa za mu rufe shirin da ra'ayin shugaban majalisar 'yan takara na apc bashir muhammad dala da ya ce in ba ba su hakuri ba za su dau mataki mai tsaurin gaske. Zo mun gama alhalu mun yi komai sai ka zo kan gaba ta ƙarshe sai a ce maka ka je ka yi hakuri. Kai ba a ma kai ga yin zaben da kai ba aka ce ka dakata. Ba a kai ga yin zaɓe ba aka ce mu yi hakuri kuma wannan abin karfa karfa aka yi mana ba wai an ce mu je mu yi hakuri ba ne ba a'a akwai wani makoma da aka shirya mana za a nema mana ko wani abu. karfi ne za a nuna maka na baka isa ba ne ba wanda kuma dole idan ma baka hakuran ba in an je filin zaben kuna can ka tara mutane ana zaben sai ka cewar an yi anonsin wani ya ci zabe nawa ne ma fom din na neman tsayawa takara ta majalisar wakila apc naira miliyan uku da dubu ɗari takwas da hamsin ne sannan jihar ka zaka je ka bata naira dubu ɗari uku da hamsin local government zaka bata naira dubu talatin a duk wayannan abubuwan da mutum ya biyi kokarin da za a bashi ya je jarba sa'a saba ko Allah zai bashi nasara sai a ce mishi ya tsaya so ina ganin wannan ba demokuraɗiyya ba ce ya kamata gononinmu da shugabanninmu baki ɗaya a tsaya a duba wayannan al'amuran yanzu ka ce idan har ba a ba ku hakuri sosai yadda ya dace ba sai kuka ba da shawari a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari amma sauran kujerun za ku san yadda za ku yi ita kungiya da kake gani ba magana take da yawon mutum ɗaya ba idan magana take da yawon mutum ɗaya idan an zo an ce masa ya haƙuri shi ya haƙura ai ko wa'anda su kuma suna cikin kungiyar wa'anda ba lallai ba ne su gamsu da kai in ka ce su ya haƙura su haƙura ai siyasa dai ko da adalci ko da magudi mutum ɗaya ke hawa kujera ya samu kyawawa ko munanan fadawa da wannan muke naɗa tabarman shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah ni da na shirye shirin na gabatar Nasura da Mayal Hikaya ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ta da Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar zaman lafiya da ake kira World Peace Day a takaice. Aka gudanar da bukukuwan tunawa da irin waɗannan ranaku ne dai a duk faɗin duniya baki ɗaya wanda mafi yawa jama'a kan yi tilawar irin nasarorin da suka samu wajen faɗakar da jama'a don samun zaman lafiya mai ɗaurewa da kuma mahimmancin zaman lafiyan kanta an dai gudanar da bikin wannan ranar ne na musamman a jihar borno jihar da ke fama da matsalar rigingimun 'ya'yan kungiyar boko haram kuma ita ce kaɗai jihar da ke makwabta da ƙasashen afirka uku a duk faɗin najeriya wadda ta da nijar da kamaru da chadi wanda hakan ne ma ya sanadiyar watsuwar irin waɗannan rigingimu na kungiyar boko haram din zuwa makwabtan kasashe ganin cewa jihar na da iyakoki da waɗannan kasashe waɗanda ba su wuce shida ba amma wasu rahotanni na nuni da cewa ana da mashiga fiye da dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyu akan iyakokin waɗannan ƙasashe da babu jami'an tsaron da za su iya sa ido kan irin abubuwan da ke gudana kan waɗannan iyakoki wannan biki na wannan shekarar dai ya samu halartar manyan jami'an tsaro da shugabannin al'umma da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda kowanne ya dinga fito da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi na samun nasarar kawo karshen waɗannan matsaloli da ake fuskanta na taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki. Madam Hilda Wacin da ita ce jami'an da ke kula da harkokin kare bil adama na hukumar UNHCR da ke garin Maiduguri. Gama abin da take cewa. The UN Security Council has deployed a number of uh, to over 15 peace operation, peacekeeping operations around the world. We have more than 100,000 blue berets and civil civilian. and civilian staff who are serving in the field to build and to keep peace. The Secretary General is involved in trying to unite world leaders and those from conflict areas to address some of the most serious challenges, which include the conflict that we're having in Borno, uh, the ongoing conflict uh, with the Boko Haram. ta ce majalisar ɗinkin duniya sun ɗibi kusan ƙungiyoyi guda goma sha biyar da za su dinga tabbatar da wanzar da zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya muna da fararen hula fiye da dubu ɗari a ƙasa wanda za su tabbatar kuma su gina zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya ta ce sakatare da na majalisar ɗinkin duniya yana ciki kuma yana ƙoƙarin ganin yadda zai haɗa kan shugabannin ƙasashe musamman ma waɗanda ke fama da tashe-tashen hankula ciki har da ma tashin hankalin 'ya'yan ƙungiyar boko haram na jihar borno don mu tabbatar da dawo da zaman lafiya a wannan yanki samira usman ilyas wata matashiya ce da ke aiki da kungiyar matasan nan da ake kira Youth Federation for World Peace wato kungiyar matasan wanzar da zaman lafiya a duniya baki daya ta dai soma ne da matsalolin da su 'yan mata suke fuskanta musamman ma a wannan shiya ina wannan kula da fannin gender based violence shine wanda mata da irin aikaci zarafinsu gaskiya dai ba wai wani abu ne wanda ake jin daɗin shi kuma muna ƙoƙarin hana karewa ko hanawa ko kuma duk waɗanda ma ya same su mu farfado da martabansu saboda kar su zamanto irin a gari ana kallon kaskanta su kuma ana musu kallon they are not important cases da yawa suna kasa kamar yanzu ma latest wanda zan ce maka yana trending shine a social media ana cewa mu yan mata ma wanda muke aikin humanitarian kamar aikin NGO wannan ana tura mu kauye kauye an kawo report akan cewa akwai wanda sun yi ciki da sauransu iyayen mu ma ba sa jin daɗin maganar nan to a unguwa ma idan an san kana aikin NGO wannan ana muka kallo wani iri wani iri kamar kana tafiya kana zuwa gari kana lalata da sauransu bacin kai kuma aiki aiki da zuciya ɗaya kake yi kana zuwa ka taimaka wa mutane ne amma dai duk da haka ba za a ce duka an taru an zama ɗaya ba baka san niyan wasu ba wasu suna yi ne saboda ya fi karfin su wasu kuma suna akwai abin da ake cewa survival sex wasu wannan shine hanyar cin abinci suna fada kansu ne saboda su samu abin da su ci yawa kamar wasu level of yanda suka suka aka fi karfin su ko kuma a ce insurgency wannan ya same su hanyar cin abinci ba su da shi wani to zaka gani za a le su a ce musu ku zo za a ba ku aiki za su zo su karbi aiki suna yi amma suna bayar da kansu bayan da za su yi wani abin ya fi karfin su ya zama musu dole ne haka ne hanyar cin abinci malam aminu ado dai ne shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na jihar borno ga kuma yadda yake kallon mafita kan wannan lamarin make sure that we start building peace right from our homes if as a family man you are not ready to love your family, love your neighbors, love people around you, there will be no peace. Ya ce za mu so mu gina zaman lafiya ne tun daga gidajenmu a matsayinka na magidanci dole ne ka tabbatar cewa ka zuna da iyalinka lafiya da makwabtanka da ma waɗanda suke kewaye da kai idan baka tabbatar da hakan ba ba yadda za a samu zaman lafiya. Malam Alfaki Idris daudade dai shine shugaban kungiyar nakasassu na jihar Borno wanda ya bayyana irin matsalolin da suka fuskanta sakamakon wannan yanayi na rashin zaman lafiya da kuma irin sassauci da suka so samu a yanzu. Gaskiya lokacin da tsaro ya kai tsaro a daidai da mutanenmu suna tafiya a kan keke ko da makafi da suke da wannan sandunan sai kaga ya an sa su a layi ko irin wannan daga hannu to akwai ma wani wajen da in ya kai ya kawo za ga ana sauke gura goma kan keke an yi cikin nasu to gaskiya irin wani abin yana tada mana hankali fiye da yadda kake tsammani amma ganin cewa kai ne shugaban su yanzu ba shugaban wasu wannan kungiya na nakasassu na jihar Borno na'am na'am to yanzu kamar kana gani an samu saukin wannan lamari na matsalar tsaro ko kuma har yanzu akwai shi a gaskiya a yanda muke ciki a yanzu alhamdulillah wannan tsananin takurawan Allah ya kawo mana sauki comrade Lucy ne dai shugaban wata kungiyar mata ce da ke jihar Borno da ake kira Women in the New Nigeria wanda kuma ke harka da abin da ya shafi harkokin mata a faɗin ƙasar baki ɗaya mace ita ce gida yau idan an kashe ɗa mace ce an kashe mijinta mace ce ya sa mata sun shiga talauci sun shiga wani halin kakanika za ka gani dama mace ce su maza ka san ba sa son matansa su yi aiki sun bar su cewa su su mata ne za su zauna gida ba su da abin da za su yi so da wannan abin ya zo ya faru kaga za ta fara sabon rayuwa ga yara maybe guda takwas mai gida ya bar mata dole ne za ta shiga wani halin kakani kai talauci ma ya kawo mata kuma na zo na je ina aiki a jikwa na ga wani abin da ya bani abin mamaki a cikin wannan abubuwa zaka ga cewa maza a can zaka ga namiji yana neman mace da tana da takardar da zai samu abincin da zai ci wato aure koya kwarai aure mu muna yin shi ranar asabar ko kuma ranar lahadi a nan amma a can kowane rana ko ranar mande ka ga na fita na je aiki a me ba zan manta ba sai na ga cewa ana ni na dauka da fara rasuwa ne sai aka ce mai auren kati ne kamar da ki iya sanin adadin mata da kamar suka rasa a mazajen su yanzu haka a jihar Borno wai wanda zai gaya maka cewa ga adadin sai da yi shi na karya sai dai Alhaji Idrisa Mamman Durkwa wanda kuma ya kasance dan siyasa ya ce matsalar amfani da bindiga ba shi zai kawo ƙarshen wannan yanayi ba matsalar da muke da shi mutum ɗaya ba zai gyara ba sai ka kawo kowa da kowa federal government ne da mutane borno ne mata yara manya da shugabanni dole mu zauna. bindiga ba bindiga ne zai gama yaki mana na borno ba sai dukkan mun koma mu samu aika ma da yaran mu mu samu su makaranta kowa ya samu abinci talaka ya samu kwanciyar hankali ya samu ya samu gida asibiti rashin lafiya a samu that's only ce kowa inda rayuwarka ka san cewa akwai abu yi ba abin da zai ce yaro je ya ɗauka wani bindiga ya shiga daji ba. Ganin cewa ana zargin wasu matasa 'yan bangan siyasa da ke haddasa wasu rigingimu da ke faruwa a kasar hakan yasa na tambayi karamin ministan ayyuka da makamashi na tarayyar Najeriya wato Honorable Mustapha Baba Shehuri kowa yake kallon irin wannan matsalar. Ba daidai ba ne matsalar da muka samu kanmu a ciki irin wannan abin nan ah, tafiya da muke wanda da za a yi amfani da yaro a ji siyasa a zuwa a shi a koya mashi halin da ba daidai ba ya kamata gwamnati ne zai ɗauki mataki da tabbatar cewa ba ya amfani da matasa an ba ta su an jakon da su ba bana goyon baya kuka da a yi amfani da matasa shi ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr daniel chuku ya gargadi 'yan siyasa da su guji amfani da matasa da kan ɗauki makamai yayin da suke nuna goyon bayansu ga wani ɗan siyasar But they were like axes, cutlasses, knives, bows and arrows, and all manners of dangerous And some of them are seen visibly, you know, under the influence of uh, drugs ya ce mukan kansu kamar da adduna da cutlass da wukake da kori da baka da ma wasu dai muna nan makamai da kan iya raunata jama'a kuma daga kana ganin wasun su ma ka san cewa a cikin maye suke don haka na gargaɗi dukkanin 'yan siyasa su ja kunnuwa magoya bayan su da su guji amfani da irin waɗannan makamai da ka iya jefa mu cikin wani tashin hankalin sai dai matawallin borno alhaji ibrahim kashi imam ya ce al'ummar jihar borno sun samu kansu cikin halin kakanikayi sai dai a halin yanzu an dan samu sa'ida cikin shekaru kaɗan da sun wuce wannan ba zaman lafiya ba sana'a ba ah, karatu magarantu duk an rufe ba noma ba wanda yake zuwa gona kamar local governments ashirin cikin ashirin da bakwai na wannan jiha din aluban gabaki daya sun kaura ba sa ma iya zama a garurukansu da kawukansu kowa ya gudu kowa yana zaman hijira mafi yawa cikin garin maiduguri muna president godiya yanzu an samu zaman lafiya a jihar borno wannan matsala na wanda an samu an ci karfin shi na kuma tambayi ambasar ahmed shehu wanda ya kasance shugaban gamaryar kungiyoyi na jihar Bondo kuma jakadan wanzar da zaman lafiya kowace hanya za a bi na ganin cewa an kawo karshen wannan matsalar gwamnati tana kokari amma still muna kira ga gwamnati ta kara kokarin ta because ainihi role din kowane gwamnati ta ga cewa ta kare ran mutane shine babban abin kokarin su suna yi amma za mu yi amfani da wannan dama na shi wolfis day yadda kowa yake a duniya mu yi kira ma mutanen nan su akan cewa su yi hakuri su ajiye bindigoginsu a zauna a tattauna a duk duniya ba inda in ka tada hankali kai baka samu kwanci hankali ba wanda ka dame shi shi ma ba zai samu ba so muna amfani da wannan dama akan su yi hakuri su zauna su zo a zauna a teburi a ga cewa an samu zaman lafiya yanzu dai shekaru saba'in kenan da ware irin wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta yi na tunawa da zaman lafiya da ake kira world peace day wadda kuma al'ummar najeriya da ma duniya ke fatar cewa an samu da zaman lafiya don ci gaban al'ummar duniyar baki daya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya. la meilleure musique et les dernières nouvelles.